Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 23 ga watan Disamban shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar niger ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran za mu kawo muku ƙarashin hirar da muka faro da farfesa Bobe da Maiwa wanda ya mana fashin baki a kan batun tsaron yankin Sahel wanda ke ƙara taɓarɓarewa a cikin wannan lokacin. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin wato da rashin tayi muna kuma dauke da sakonni da kuka aiko mana ta wayan tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi Prime Minister India Narendra Modi ya mai da martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a ƙasar. Modi yana jawabi ne a taron ƙaddamar da yakin neman zaben jam'iyyarsa ta BJM na zaben majalisar dokoki da za a gudanar a watan fabrairu yayin da kai tsaye ɗauko zancen dokar mai cike da cece kuce fiye da mutane ashirin ne suka rasa rayukansu a faɗin ƙasar a arangama da 'yan sanda tun sa'ad da majalisar dokoki ta zartar da dokar mai cike da wariya da nuna bambanci a farkon wannan watan dokar za ta ba da dama ga mabiya addinin hindu da kiristoci da ma wasu addinai marasa rinjaye da suka shiga kasar a haramce da su kasance 'yan ƙasa idan har za su iya tabbatar da cewa an gallaza agaza musu kan bambanci addini a kasashen da ke da rinjayen musulmai kamar bangladesh pakistan da afghanistan to sai dai sabuwar dokar bata hada da musulmai ba dubban 'yan kasar iraki ne suka mamaye tituna a jiya lahadi kafin wa'adin karfe goma sha biyu na dare na bayar da sanarwar nada sabon firaminista na rikon kwarya zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin bagadaza da yankin kudu mai wato da yankin kudu mai rinjayen mabiya a aƙidar shi a tun a watan oktoba inda suke bore a kan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan kyautata rayuwar al'umma da kuma rashin ayyukan yi masu zanga-zangar sun buƙaci a kai ƙarshen tsarin siyasar ƙasar da suka ce an tilasta musu a kai bayan mamayar ƙasar amurka a shekara ta 2003 prime minister adil abdul mahdi ya yi murabus a ranar juma'a to sai dai shugaban ƙasa barham saleh da 'yan majalisa sun kasa cimma wa'adin da aka shatawa na naɗa sabon firayim minista mahadi da gwamnatinsa sun yi matsayar ci gaba a matsayin kwankwarya kafin amincewa da sabon firayim ministan to amma kuma murabus din na mahadi ya kasa gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suka ce sabon firaminista kaɗai bai isa ba har sai an yi garan bawul ga ɗaukacin tsarin siyasar da suka kira gurɓatacce maras alkibla da baya ta bukabun a zo a gani wajen inganta rayuwar 'yan iraki duk kuwa da arzikin da kasar take da shi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc an rufe rumfunan zaɓe a ƙasar kuroshiya da yammacin jiya lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba wani ɗin takara da ake zaton ya lashe shi kai tsaye masu shari'a akan lamuran siyasa na hasashen za a gudanar da zaɓen wato zaɓen da kanin wani nan da makonni biyu duk da yake bayan rufe rumfunan zaben sakamakon na nuna tsohon prime minister zoran milanovic shine ke kan gaba da rata kalilan milanovic na kalubalantar shugaba kolinda graba kitarovic mai neman tazarce da kuma shahararren mawaki miroslav skoro milanovic ya lashe kashi 29.5 na yawan ƙuri'u grabar kita Rovic ce ne ke bin sa da kashi 26 da digo yayin da skoro yake da kashi 24.1 a sakamakon farko bayan rufe rumfunan zaɓe da aka bayyana a gidan talabijin na ƙasar shugaba mai neman tazarce graba kitarovic ta bayyana kanta a matsayin shugaba mai son talakawa to amma 'yan adawarta na sukan lamirinta da cewa tana kokarin jan hankalin jama'a ne kawai da ra'ayin 'yan mazan jiya. a ƙarshe ƙasar sudan za ta buɗe bincike a kan laifukan da jami'an gwamnati hambararren shugaba umar albashir suka aikata a yankin darfur a cewar babban mai gabatar da kara na ƙasar rikici tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayen ƙabilu marasa rinjaye ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane dubu yayin da kuma ya ɗaiɗaita wasu miliyan biyu da dubu muƙaddamar da bincike a kan laifukan da aka aikata daga shekara ta 2003 in ji jami'in gabatar da kara tegelsir alheber da isar isarsa khartoum bayan wani balaguro a hadaddiyar daular larabawa ya kara da cewa waɗannan sun kunshi zarge-zargen da ake yi wa jami'an tsohuwar gwamnati da ke kusa da albashir wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta nema bisa hannun da yake da shi a rikicin na darfur kotun ta bayar da sammacin kame tsohon shugaban a shekara ta 2009 da 2010 akan tuhumar kisan kiyashi da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama to amma ba a sami kai ba bashir shalkwatar kotun da ke birnin hague ba martala faruk sanyi na ke da aka saurara da labaran duniya a nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc to a shirinmu na safe da muka faro tattaunawa da farfesa bube na mai waɗan asalin niger malami kuma a jami'ar diop na ƙasar senegal akan yadda sha'anin tsaro ke kare taɓarɓarewa a ƙasashen yankin sahel lamarin da ya tilasta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kai wani rangadi a ƙasashen africos da niger inda aka kashe sojojin ƙasar 71 a kwanakin baya farfesa na maiwa ya ce wato faransa tana munafurci a wannan yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a ƙasashen sahel ga dai bayanan nashi yau eh, ƙasar faransa da sauran ƙasashe wanda ke nan a cikin ƙasashen namu suna da hali wanda in suna so su ida da wa'annan 'yan ta'addan ga jiragen sama ga wa'annan kayan yaƙi na ƙasa ga kayan leƙon asiri malami yaushe ne za a ce mini kamar tawagar yaƙi rundunar yaƙi ta 'yan ta'adda suna bisa mashin mashin su taso har wajen su ɗari biyar har su zo su kai hari a wata bataliya ta ƙasar nijar a ce wa'annan abin da akwai cikin ƙasar nijar ba su gane su ba kuma ba su gaya ma su zamu ba. da lauje cikin nadi. To amma su ita Faransa ta ce kasashen ba su bata haɗin kan da ya kamata har ma wannan Macron da ya kai ziyara jiya a ƙasar Nijar ya ce akwai bukatan kasashen su ba su haɗin kai kila abin da ke sa ba sa iya wannan dakile harin kenan. Malam ka yahe ni yaushe ne mutane sun ka fara nuna yatsa bisa kan ƙasa faranshi. Wato wannan 'yan kwanakin ne. to ai abin da ya sa mutane suke nuna yatsa ga ƙasa faransa shine cewa da tana nan da mutane ba sa cewa komi suna zaune ake zuwa a kawo na hari suna zaune ake zuwa cikin garuruwan garuruwanmu ana yanke hakimai suna zaune ake zuwa ana kama mutane ana zuwa ana kariya da su amma muddin ya zamanto an ka kama nasu ɗaya sun san irin hanyar da suke biya su je su kwato shi amma muddin ya zamanto mu ne wato sai su kawo ido su rufe bisa kan hakan wato bugu da ƙari dai abinda nake so mutane su gane shi wannan yanzu ne da ya ga mutane sun fara nuna ƙasa faransi eh, da yatsa yanzu ne lokacin ne yake cewa a kawo mai goyon baya goyon baya na ma'ikantan mu ai shina da su duka wa'annan ma'ikantan na ƙasar biyar na sahel wa'anda suke ciki duk suna goyon bayan faranshi al'umma sai ta fara cewa bata gane ba in bata gane ba kuma ya kamata a kwatanta ma al'umma me yasa ake yin hakan me yasa ake kai hari ƙasar faranshi da ita da kayanta kuma ta zo don hakan tumma da waccan kungiya ta minsuma sun zo don hakan to da mi abin yake faruwa idan yana faruwa kenan da lauje cikin naɗi. To menene abin da kake gani wato mm. marmaɗin ido ne da kwalli kasa horon take yi saboda ta fara ganin mutane sun fara gano nuhinta. To menene mafita a wannan yakin? Mafita shine na ɗaya wato so mu na mu na kanmu na ainihi su zamanto su ne bakin daga. Ba su iya zama bakin daga har sai in mun gama karhi wa'annan ƙasashen biyar na Sahel duka gaba ɗaya mu gama karhi. Ya zamanto a ce muna da bataliyar soja kuma shugaban sojan ya zamanto ɗaya ne biyu kenan. Na uku shine cewa jari wanda mu ke keɗewa ta yanayin tsaro jarin nan shi kai fagen daga bakin fagen daga can inda sojojin namu suke ya zamanto hankalin su ya koma waje daya na hudu shine cewa duka 'yan kasashen sahel nan duk inda suke kowa ya kawo goyon bayan shi zuwa ga wa'annan sojan su sojan su da cewa al'umma ba gwamnatoci ba al'umma tana baya gare su da sakan haka na biyar shine cewa idan wa'annan kin da suka ce sun zo don su taya mu in dai da muna hucci ne suka zo su kama abin da mu muke na muna hange to ya kamata a ce a sauya wato idan ya zamanto kana daka kana daka da kanka baya badawa to ya kamata a ce ka sauya yau akwai kasashe da yawa waɗanda ya zamanto in aka kira suna iya su taimaka saboda abin ya gama duniya gaba daya wato sai su zo su taimaka fiye da irin waɗannan eh, abin da suke yi su taimaka mu samu mu ciyo kan wannan abin amma akwai wuya muddin ba wa'annan ababen aka yi ba. to farfesa abubai na maiwa malami a jami'ar europe kenan na ƙasar senegal ta yanzu kuma sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. da fata an shakata da wannan wakar sai dai kada shafa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti goma sha uku na dare ga kuma shirinmu na gaba amma ba bisa ba kana ba sa kan ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu rari Assalamu alaikum a shirin na yau za mu yi fitar wasu daga cikin batutuwa da muka kawo muku a wannan shiri na darshin ta tayi cikin shekarar da muke ban kwana da ita. Sunana Mahmud Ibrahim Kwai. Ka kuɗin ne a kashe ta hanya mai kyau. ta hanya mai Tun daga ƙarshen watan Disambar bara zuwa makon ƙarshe na watan Janairun wannan shekara ta 2019 da muke ban kwana da ita. Wato lokacin da ake shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe a Najeriya. muka kawo mai saurare jerin tattaunawarmu da masana akan abin da su masanan suke kira siyasa tattalin arziki da kuma yadda za a yi ta aikace. yadda ake aiwatar da shi ko kuma ake aikata shi aikace shine ne dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwa dan adam masu rike da mataki madafin iko ne suke yinsa saboda haka shi kansa tattalin arziki din da kuma akalarsa tana hannun masu rike da madafin iko su suke zama da masana din su wadanda za su taya su da wadanda za su tsara musu suke tsara yadda tattalin arzikin zai tafi shi yasa ake ganin cewa ingancin wa masu da rike da madafun iko din yakan taimakawa a samu ingantaccen wato tattalin arziki idan kuma ba su da inganci to kuma haka zalika shi ma tattalin arzikin sai zama na ya samu na kasu saboda ba su da fasahar da dabarar da za su tafiyar da eh, tattalin arzikin kasa din wato har ya kasance jama'a sun amfana to a aikatance su suke fitar da tsari na tattalin arziki su masu rike da madafun iko ko da a ce ba su da sani din su za su nemo masu sani su faɗa a su haɗu su biyun wannan ya faɗa abin da yake so shi kuma wannan ya faɗi da za a aiwatar sannan ya kasance an aikata shi a aikace so da a aikace policy din shine yake tabbatar da wanzuwar tattalin arziki ta hanyar shugabanni a fage na ilimin siyasa da kimiyyar ta misali shi talaka mai zaɓe misali sa sharaɗinsa na ya zama siyasarsa ta zama ta tattalin arziki ce. Eh, abin da dama ah, ya kamata kenan duk lokacin da ah, wato za a zaɓi shugabanni din ya kasance an tsaya an dubi meye abin da ake bukata daga wajensu kuma mu a halin yanzu da muke ciki a wannan ƙasa a wannan yanki namu din babban matsalar mu din a halin yanzu ta tattalin arziki ce da kumho da tsaro ka ɗauko shi kansa ai yana na ƙasar da tattalin arziki so da kamata ya a ce lokacin da za a zaɓi shugabanni ɗin a tsaya a tsefe a duba a ga cewa meye manufofinsu na tattalin arziki da kuma ya kasance wannan shine madubin da za a hange su kuma shine abin da za a dora musu a nuna shine bukatuwar al'umma cewa su dora jama'a a kan gwadabin da zai sa tattalin arzikin su ya karu idan babu wannan to zai kasance cewa an ba da zango ne sun sun yi sun kai karshen zangon su ba tare da an samu wani alfanu ba so da haka abu ne mai mahimmanci tattalin arziki dinnan ya kasance yana ɗaya daga cikin abin da ake dubawa a ma'aunin nagartar wanda za a zaɓa a bashi madafin iko domin idan bai san su ba kuma idan bai ɗauko waɗanda suka sani sun taya shi ba to za a shekara hudu ne shi tattalin arzikin waɗanda suka yi zaben bai karu ba kuma ba su amfana da wannan zaben da suka yi ba. Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan guda cikin bakin da muka tattauna wannan batu da su a wannan fili. Masu rare a cikin watan Mayu na wannan shekarar wato lokacin da ake ɗaure ɗamarar rantsar da shugabannin da aka zaɓa a matakin tarayya da jihohi wannan fili na da rashin tayi ya shirya wata tattaunawa da ƙwararru a fagen tattalin arziki da siyasa game da makomar tattalin arzikin lardin arewacin najeriya da kuma irin gudunmawar da gwamnonin arewan za su iya bayarwa wajen fitar da a'i daga rogo dr lawan habib yahaya masanin tattalin arziki shine ya fara tsokaci game da yanayi da kuma halin da tattalin arzikin arewan ke ciki shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma ɗaya tattalin arzikin arewa za ka ce wahala ce a cikin wadata me wahala a cikin wadata saboda allah cikin ikonsa da rahamarsa babu wata ƙasa a arewa babu wata jiha babu wani loko ko sako da allah bai samu wata albarka ba ta tattalin arziki abu guda ɗaya abu kowace jiha guda ɗaya za ta iya rike sauran jihohi na arewa na arewa sha tara kwarai kuwa to amma me yake faruwa shine waɗannan arzikin da allah yi mana ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka ko kuma a'a maƙotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su yi suka ga yadda duniya take tafiya su zo su lallaba musu san yadda za su ko su kafa kamfanoninsu ko su turo jama'a su su su fita da su can su sana'antar da su su dawo mana da shi mu siya saboda haka mu muna cikin talauci da wahala amma kuma muna kan kaza ne a kan dami waɗansu kuma suna ɗiban arzikin suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ba. kuma babban abin da ya kawo wannan shine wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni ba wai kawai gwamnoni ba matsalar babban matsalar arewa shine babu wani mutum guda ɗaya ko wata ƙungiya guda ɗaya ko wani gurub na waɗansu masana guda ɗaya ko na waɗansu wato dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku ku yi kaza idan da muna da wannan to za mu samu tattalin arziki manhajar tattalin arziki ta bai daya kamar yadda 'yan uwanmu southwest suke da shi kasashen yarabawa kusan a najeriya sun fi kowa wannan tunanin gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka sa ka kalle ta kusan kowace jiha tana da wannan kuma suna da waɗanda za su yi magana duk su kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gabansu to idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kanmu ba muka yi tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar mu da ta shukuta ta rugusa mu wato rashin zaman lafiya sannan bala'i na biyu da zuwa wanda dama ya daɗe wanda shi su saddauna suka gina arewa ta ci gaba ilimi da kasuwanci masu rare bakonmu na biyu a zauren tattauna wannan batu a wancan lokaci shine daga sa'idu ahmad dukawa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano kuma ya fayyace rawar da gwamnonin arewa ka iya takawa domin getta al'amura wato a ilimance da kuma a hankalce gwamnonin arewa da kamata yi a ce su san matsalolin arewa gaba daya ba jiha daidai ko ba sannan su san wato tattalin arzikin najeriya gaba daya sannan su kalli wato yankin afirka eh, maso yamma ita ce west afirka ko yauwa yankin inda ake cewa afirka ta yamma wato eh, da makwabtanta wanda, a yaren turanci ake cewa sahelian region mm. ah, wato nan ya kamata su kalla su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin domin matsalolin da suke addabar al'umma kowace ɗaya ka ɗaga za ka tarar ba wai a jiha kaza take kawai ba a'a a wannan yankin take gaba ɗaya na afirka ta yamma sai dai kawai wasu wuraren su fi wuraren samun sauki sannan kuma wasu wuraren su fi wasu wuraren ɗaukan matakai na samun wannan sauƙin to haka ya kamata to amma a gaskiya mahmud um, ba na son na ce na fidda tsammani da rahamar ubangiji amma zai wahala gwamnonin arewa su haka saboda abin daga fahimtata da su kowane gwamna kawai jiharsa kadai ya sa a gaba kai ba ma fahimtata ba ce wannan akwai gwamnan da karara aka tunkare shi na da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin najeriya a yi wasu abubuwa tare ya ce shi a rabu da shi jiharsa ce ta dame shi sannan ƙara mm. akwai gwamnan da na san rikici ya barke a jiharsa wani gwamnan ya dinka nemansa ya yi masa waya ya kira shi ya ce ya fi sau shirin masaki ya ki daga wayarsa kuma abinda da yake ƙoƙari. su haɗu su tsara yaya za a yi a dakila wannan rikicin don kada iyaku amma ya ƙi yadda ya ɗaga wayarsa har sai da wato rikici ya barke a ita ma ɗaya jihar aka ɗauki ana aka fara ɗaukan matakin ramuwa akan 'yan wancan jihar da rikicin farko fara tashi sannan kuma izo ike neman sa

masu rare karshen shirin da rashin ta yi nau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu da za mu kawo bitar karin wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta cikin shirin a shekarar nan ta 2019 da muke ban kwana da ita yanzu a madadin bakinmu da kuka ji muryoyinsu wato Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Dr. Lawan Habib Yahaya, kana da Malam Kabiru Sa'idu Sufi, Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.

Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Amerika. Yusuf Baban Gaje mai kira da ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To yau zan yi amfani da wannan dama game da bayanin da hukumomin Najeriya suka yi na cewa akwai mutane matasa kimanin mutum miliyan ɗari waɗanda ba su da aikin yi. Kuma sai gashi yau an ce majalisar ainihin dokokin Najeriya ta ware kimanin miliyan talatin da bakwai domin gyaran majalisa to ta ya za a samu zaman lafiya a ƙasa ta najeriya sama da mutum miliyan ɗari ba su da aikin yi dole ne a ci gaba da aikata ayyuka marasa kyau a ƙasar nan to yana da kyau a ce an sama wa matasa aiki kuma doka tana aiki a kan dukkanin wanda ya aikata ainihin laifi ba a ce laifi da ɗan bora da ɗan mora da ɗan bora da ɗan mowa ba Assalamu alaikum bari Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai al ta cikin garin Jega. Ina kira da shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusu da makocin shi da kuma na Kamaru da na Chadi da na Najeriya. Ke wallahi duk abin da ƙasashen Faransa da Ingila da Amerika sun ka haddasa ga Afirka wallahi kuna da labari. sun sani wallahi duk da janar janar wanda ya kai janar ya san abin da waɗannan kasashe sun ka haddasa da talakawa da su ban musulmi ba su ba kirista ba kan dukiyoyin da Allah ya koya muku afirka ko kuma su tsaya ku nutsu san aikin da kai. yi taimaki al'ummar ku kun basu daga la'ayar aiki da kidnapping da boko haram da minana gashi nan dai gashi nan ya Allah wancan damuna hankalin mu Afirka. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Sunana Sani Bala da ke gure tare a jihar Yoruba Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Jami Muhammadu Buhari. Da majalisa da aka ce za a yi biliyan talatin da bakwai ga sauro yana damun talakawan Najeriya. Ni eh, gaskiya ake so yi kashin mana a Najeriya wanda talakawa suna cikin damuwa ga talauci da yake dawo mutane ga tsadar rayuwa a ce za a zo a gyara majalisa. To madalla sai a ci gaba da aiko mana da saƙonni yanzu kuma ga murtala sake dawowa da labarai a takaice. To baba Prime Minister India Narendra Modi ya maida martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci da zanga-zanga a ƙasar. dubban 'yan kasar iraki ne suka mamaye tituna a jiya lahadi kafin wa'adin karfe goma sha biyu na dare na ba da sanarwar nadin sabon firaministan rikon kwarya zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati ta kara karaɗe birnin bagadaza da kuma yankin kudu mai rinjayen mabiya a shi a tun a watan oktoba inda suke bore akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan kirta rayuwar al'umma da kuma rashin aikin yi an rufe rumfunan zaɓe a ƙasar croatia da yammacin jiya lahadi bayan kammala zaben shugaban ƙasa da ba ɗan takarar da ake zaton ya lashe shi kai tsaye masu shirya akan lamuran siyasa na hasashen cewa za a gudanar da zaben ya da kanin wani nan da makonni biyu masu zuwa duk da yake bayan rufe rumfunan zaben sakamakon na nuna tsohon firayim minista zoran milanovic ne ke kan gaba da rata 'yar kalilan kasar sudan za ta bude bincike akan laifukan da jami'an gwamnatin hambararren shugaba umar albashir suka aikata a yankin darfur to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen wato shirye-shirye mu na wannan lokaci sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin kowa da kowa duk sashen hausa da murya amurka musamman ma shi murtala faruk sanyin na da ya taimaka min muka gabatar da wannan shirin da wanda ya shirya wato ya da umarni solomon abu kenan sai wanda wato injiniya mu na wannan hantsin jimmy cook baba ya ko makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum